radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 rahim assalamu alaikum an sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tana ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna da daga shirin nan na kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu da suka hada da mu koyi harshen farisanci da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraron su kuma ga shirin na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar 8 ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da shirin ga watan zalhijjan shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 1317 da suka gabata a rana irin ta yau shirin ga watan zalhijjan shekara ta 128 hijira kamariya aka haifi limami na bakwai daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam wato imam musa bin ja'far alaihi salam a birnin madina imam musa wanda aka fi sani da imam kazim a shekaru biyar na farkon rayuwarsa ya kasance tare da mahaifinsa imam ja'far sadiq alaihi salam sannan kuma bayan shahadar mahaifin nasa ya kwashe shekaru da biyar yana jagorantar al'ummar kakansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ya hada zamani da sarakunan abbasiyawa har guda biyar waɗanda suke nuna adawar su da yadda musulmi suke taruwa a wurinsa kuma suna karuwa da ilimi ilimin da ya zo kai tsaye daga manzon Allah ta hanyar ahlul baiti akan haka suka ɗauki matakan kange shi daga musulmi ta hanyar saka shi a gidan yari kuma a nan ne ya yi shahada bayan shayar da shi guba imam kazim alaihi salam ya kasance abin koyi ga dukkanin al'ummar musulmi ta fuskacin yawan ibada da tsoron allah da kuma kaskantar da kai da taimakon raunana hakanan kuma ana kiransa alkazim ne wato mai haɗa fushi da tsananin haƙuri saboda yawan haƙurinsa da kau da kai daga cutarwa ta makiya da kuma mayar da al'amarinsa ga Allah maɗaukakin sarki. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a ranar irin ta yau Aitullah Muhammad Hussein Kashful Gita babban malamin addini ya rasu a ƙasar Iraki an haife shi a birnin Najaf na ƙasar Iraki kuma ya fara karatu a gaban iyayensa waɗanda suka kasance manyan malamai na addini Aitullah Kashful Gita ya gudanar da ayyuka na yada addinin musulunci a ƙasar Iraki da wasu ƙasashen musulmi wanda suka hada da masar iran da kuma dino hakanan kuma ya rika gabatar da jawabai na faɗakarwa musamman ma bayan yakin duniya na ɗaya a lokacin da turawa suka yi wutandar kasashen daular usmaniya ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci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 Labarin duniya da farko ga kanunsu. An zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu da suka kai harin ta'addanci watannin baya a Iran. Ƙasar Masar ta baiwa jamhuriyar Nijar taimakon kayan yaƙi da makamai domin faɗa da ta'addanci. wata kotu a ƙasar faransa ta haramta yin zanga-zangar nuna ƙin jinin halin ƙeta na 'yan sanda ta yin buga cikakkun labarun an zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu da suka kai harin ta'addanci a masallacin shah chirag na shiraz da ke iran da safiyar yau asabar ne dai aka zartar da hukuncin kisan ga mutane biyu kamar yadda ma'aikatar shari'a ta ƙasar iran ɗin ta sanar zartar da hukuncin dai ya biyo bayan jerin zaman shari'a har sau goma da kotun da take musu shari'a ta yi a baya inda aka tabbatar da laifin aikata ta'addanci ga mutanen a yadda ake zaman sauraron shari'ar 'yan ta'addar sun yi furuci da cewa sun yi mubaya ga ƙungiyar nan ta da'ish A gefe ɗaya an kai wani harin ta'addanci a yankin Zahidan da ke kudu maso gabacin ƙasar Iran da safiyar yau Asabar da ya yi sanadiyar shahadar wani jami'in 'yan sanda. Kamfanin dillancin labarun Irna ya ba da labarin da ke cewa harin da aka kai na ƙunar baƙin wake ne da mutane biyu masu jigida da abubuwa masu fashewa suka kai. harin ya yi sanadin shahadar ɗaya daga cikin jami'an 'yan sandan da ke cikin ofishin a lokacin da aka kai harin ƙasar masar ta baiwa jamhuriyar nijar taimakon kayan yaƙi da makamai domin faɗa da ta'addanci ma'aikatar tsaron ƙasar nijar ta karɓi kayan aiki na soja da suka haɗa da motoci masu sulke domin faɗa da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke kai hare-hare a gabashi da yammacin ƙasar. a jiya juma'a ne dai gwamnatin jamhuriyar nijar ɗin ta karɓi motocin soja masu sulke talatin samfurin brdm 2 da kuma wasu manyan bindigogi da albarusai masu yawa ministan tsaron ƙasar nijar kasim indato ya yaba wa ƙasar ta masar tare da bayyana kyautar da cewa ta da muhimmanci matuƙa domin tana nuni ne da yadda masar ɗin take nuna goyon bayanta ga jamhuriyar Nijar a wannan lokacin da ake fuskantar matsalolin tsaro a yankin sahel ministan tsaron na jamhuriyar Nijar ya kuma bayyana cewa a halin da ake ciki yanzu masar ɗin tana bayar da horo ga sojojin ƙasar to kuna ta da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran sojojin sudan suna ci gaba da kwace yankuna daga wasu unguwanni na birnin khartoum kakakin sojan ƙasar sudan brigadier janar nabir abdullah ya bayyana cewa sojojin ƙasa suna ci gaba da korar mayakan rundunar kai ɗaukin gaggawa daga cikin wasu unguwanni a biranen khartoum da umudurman wannan sanarwar da ta zo ne a lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa da akwai karancin kayan da ake bukatuwa da su na agaji a cikin faɗin ƙasar baki ɗaya kakakin sojan ƙasar ta sudan ya kuma ce 'yan tawayen suna ci gaba da zama a cikin wasu unguwanni na farin hula kuma suna karɓar kuɗin haraji a hannun 'yan ƙasa da suke ƙoƙarin ficewa daga cikin birnin khartoum bugu da ƙari majiyar sojan na sudan ta ce ta daƙila wani hari da rundunar ɗaukin gaggawan ta kaiwa babbar kwatar soja da ke cikin birnin khartoum wata kotu a ƙasar faransa ta haramta yin zanga-zangar nuna ƙin jinin halin keta na 'yan sanda hukuncin kotun ƙasar ta faransa da ya nuna daidai lokacin da ake shirin yin zanga-zangar tunawa da mutuwar wani baƙar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda bayan kama shi da suka yi a shekara ta dubu biyu da goma sha shida. kotun ta ce ɗaukar wannan matakin ya zama wajibi domin hana ɓarke wani sabon rikicin kwatankwacin wanda ya faru bayan harbe matashin nan balarabe na ilmarzuk da 'yan sanda suka yi kwanaki kaɗan da suka gabata a ranar 19 ga watan yuni na shekara ta 2016 ne dai wani matashi bakin fata mai suna adama taure ɗan shekaru 24 ya rasu bayan da 'yan sanda suka kama shi da tsare shi sai dai wasu ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da faɗa da halin ƙeta na 'yan sanda a ƙasar ta faransa sun bayyana cewa duk da hukuncin da kotun ta yanke sai sun yi gangami a yau asabar a babban dandalin jamhuriya da ke birnin paris a cikin kwanakin bayan nan ne da ya ƙasar faransa ta fuskanci tashe-tashen hankula masu tsanani saboda kisan da aka yi wani matashi ɗan asalin algeria mai suna na'il marzuk Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi 'yan sandan Faransa da halayen nuna wariya ga waɗanda ba turawa ba, tare da yin kira gwamnatin ƙasar da ta yi gyare-gyare a cikin tsarin aiki 'yan sanda. Ƙarshen labarin duniyar kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu inda zan fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu man katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum bar da saduwa da kowa a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da hamsin da shida a cikin wannan darasi dai za a ji tattaunawa dangane da rayuwar marigayi imam khomeini da kuma mahaifinsa haji mustapha wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai da suka rayu a lokacin tsohon sarki da aka yi a ƙasar iran wato reza khan a lokacinsa ne imam khomeini ya waye gari a cikin gidan malamai na ilimi wanda kuma ya tashi a matsayin ɗan gwagwarmaya wanda daga bisani ya yi gwagwarmaya da ɗanɗan shi kansa Reza Khan ɗin wanda shi ne ya kawo ƙarshen mulkin sa Iran ya kuma kafa daula wadda take tafiya a kan shari'a za a ji dai da tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin kan wannan bawan Allah ga tattaunawar اما سی امفر در سرارن کلمومی امروز یو کتاب لطبی جالب می قایتروا کتابخانه دکن کراتو دانشکده کالجی من دیدم نی نگنی چه کتابی؟ اون لطبی برای تو اگریکا دیوان اشعار لطبین واقوکی من نمیدانستم نی بنسنی با شعر واقع او سروده است شی را اشعار واقوکی ارفانی نه ارفانی پنجاه همسن رساله لطفین بیانن پیکهو موضوعات مولوعی مختلف دبن دبن به یادگار abin tunawa. On Monday ast? Shi ya wanzu. Man midonam. Ne na sani. Ishan. Su. Olum. Ilimi. Dini. Na addini. Mazhabi. Na musulunci. Cehre. Fuska. Barjaste. Mashhuri. To migui. Kai kana faɗin. Dorost. Haka ne. آشنا می مسائل مسئلولی سیاسی نه جهان دنیا خانواده یالی روحانی ملمن الدینی او به دنیا آمده است شی ان پیسا پدر مهیپی برادر دنوا من دوست دارم نی اینا من دوست دارم بدانم نی اینا انسان درباره دنگنه دا کودکی نا قروچیا جوانی نا سمرتکا شهر گری خومین گرن خومین او به دنیا آمد شی ان پیشی آن را از دست داد شی یا همان زمان ونچن چن سختی وحلا زندگی رایوا آن را تجربه کرد شی یا سامو یا هکن او آموخت شی یا کوی فراگیری بیبا دروس ابتدایی درسن شرپگی ادامه چی گبا تحصیل کراتو نزد ورن اساتید معلمه بزرگ بابا عراق گرن عراق قوم گرن قوم او رفت شی یا تفی To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu ji ga tattaunawar da ta gudana tsakanin امروز یک کتاب بسیار جالب در کتابخانه دانشکده دیدم چه کتابی برایت جالب بود؟ دیوان اشعار امام خمینی نمیدانستم امام خمینی رحمت الله علیه شعر هم سروده است بله غیر از اشعار عرفانی بیش از پنجاه رساله و کتاب در موضوعات مختلف از امام خمینی به یادگار مانده است. میدانم که ایشان در علوم دینی و مذهبی چهره بسیار برجسته است. درست میگویی امام خمینی چهره برجسته در علوم دینی و آشنا به مسائل سیاسی جهان بود. آیا او در یک خانواده روحانی به دنیا آمده است؟ بله، پدر امام و برادرش روحانی بودند دوست دارم درباره کودکی و جوانی امام خمینی بیشتر بدانم ایشان در سال 1902 در شهر خمین به دنیا آمد در کودکی پدر خود را از دست داد و از همان زمان سختی های زندگی را تجربه کرد امام خمینی علوم اسلامی را در کجا آموخت؟ امام خمینی بعد از فراگیری دروس ابتدایی برای ادامه تحصیل نزد اساتید بزرگ به شهرهای عراق و قوم رفت. مدل masu sauraro yanzu kuma sai shirma na ƙarshe wato kide kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahi rahmanir rahim jama saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma saksawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ba ta bata lokaci ba bari haɗa ku da ishaq al-nur wani mawaƙi da ke nan ƙasar iran da mun ji irin tsarabar da ta nadar mana ai saurare lafiya. شد به زخم هش نهادی همچو علی دل تمز وصل بریدی چون نخواد to an gaishe da ishaq annur a cikin wannan waka da ya rera ban da fatan ma sun amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalin zamun shirin ga lokacin a rara mu a tarbe mu a wani shirin da a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen ko sabuwar wakar amma kafin nan amma din wanda suka tallafa shi ne kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. اول حسین بود که با خون قیام کرد اول حسین بود که با خون قیام کرد خون را کلام حضرت زینب پیام کرد آغاز این قیام به دست امام بود زینب قیام خون خدا را تمام کرد زینب قیام خون خدا را تمام تنین صدایت شبیه صدای علی بود تنین صدایت شبیه صدای علی بود تنین صدایی که پیچید در کاخ دشمن شب و خون و شمشیر و گردون sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muroyin su tayar amin yake cewa ayi ne lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh